ba wani da cikin Allah ya za a yi da domin a yi ta wannan kama hmm. a cikin da da za a a da su kuma da ta amma an za a zama kowa ya shirya ya fito da abin da zai bada ya bada fi sabilillah domin ya yi ga wannan dan uwa bakin cikin da ya same shi bakin cikin guda biyu na farko ga shi ya rasa abu shi na biyu kuma ba za a cire ba sai ya biya Allah ya sauke Allah madaukin sarki ya kare gaba shi kuma Allah ya ba shi lafiya in an cire kafan Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya ba mu ikon taimakawa da abin da ya sauwaka wala mu wala salafi bismillah bismillah Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya bai waɗannan manya-manyan malamai namu da suka zo suka yi mana bayani irin wanda ya dace malamai su yi kuma wannan yana nuna cewa in allah ya yarda malamai sun fahimci abin da ya kamata su yi wanda a can baya akan samu lokaci kawai sai mutane su shu malamai su shu sai sai a siyasa ce sai a kasa yin abin da ya kamata ma wannan karo ka zama da suna saita jama'a ga yadda ya kamata idan har ya zama malamai za su faɗa mutane sallah za su faɗa mutane zakka da sauran abubuwa kuma a yadda su to yana da kyau idan sun faɗa mutane ga yadda ya kamata a yi a siyasance jama'a sai da su saboda su ba malamai da dan annaba su ne kuma daga cikin abin da annaba suke shi ne duk abin da suka hango alheri ne ga mutane to wajibin annabawa ne su faɗa al'umma kuma duk abin da suka hango cewa shiri ne ke fuskanto jama'a annabawan da suna faɗa wa jama'a su to sai aka ce malamai ko magadar su cikin gadon da suka hada irin wannan aiki to kaga wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske don Allah ya taimake mu jama'a suna kuma ba malamai na kai a cikin duk amurin da malamai suka saita su to za ka san Allah an samu nutsuwa da zaman lafiya a kasan mutuna in Allah ya yi muna kuma ƙara jaddada goyon bayan mu game da abin da suka ce din nan kuma jama'a wato girman malamai a cikin mutane ya fi gaban wasu bai kamata a ce malamai su zo su yi magana a kan kowanne irin abu ne wani mutum kuma ya koma ya kama yin wani gunaguni yana wasu maganganu marasa wannan bai dace da dabi'a ba bai kuma dace da hankali ba ba kuma haka ya kamata musulmi ya zama ba waɗanda ba mu ba su ba suke wato idan muka kalli wannan matsala ba tsakani da Allah waɗanda suke zaune a cikin guraren da ainihin waɗannan da suke to su wannan karatun zai musu mai gane Allah zai musu wahala gane mu muna da su muna tare da su wasu ma yan uwanmu ne na jini amma duk yadda ka kai da kyautata musu yadda ya kamata idan irin wannan abin ya zafi ku araba layi ba abin da ya dame ku lai araba layi kuma za su samu dama ba za ka ce kai na zan ma ka bashi to shi ne kuma sai malaman mu suka zo suna waye da kawo wannan mu kawai sai da shi wani mutum yana fata wata magana kuma yanzu da yake kawowa na ina jin wani suna cewa ai wallahi bai kamata a ce malamai suna magana a kan siyasa ina zuwa ina tsawa na gudu da ta. kuma su ba sa zo karatun suna cikin sun tsaya wani sai wani bala'i ya shafi mutum ko shi ta ce sai a ce aljanu sun kama su a wajen malami idan ta mutu sai a kira wata malama sai mata wanka tun wani abu da ya taso malamai tun wani abu da ya taso malamai amma kuma a kan gudanar da jama'a a ce malamai ba su cewa idan har san malaman suna da cewa a wajen aiwa mutum wanka a kai shi kabari aiwa wani ko ba aiwa shi ke nan shi da mun da ya mutu ko ba aiwa shi an gama da shi su amma shi wannan gudanar da jama'a ai yana da buƙatar a ce mutanen da za su za su jagoranci jama'a mutane su da suka san ya kamata to malamai sun suke nuna cewa a yi kuma yanzu saboda allah duk a nan da aka zauna aka fara a shi nan wurin jama'a ni wala ta da kamar shi ma dan takarar gwamnan da yana nan ina da shi ma zai fita a zaɓe shi sai dai kamar haka saboda in dai mutum yana son gaskiya a ya san dai waɗannan karatu suka da aka faɗi to babu gaskiya da ta wuce Allah ta'ala mun ji roƙo ya samu ku da alƙairi ba kuma na roƙo Allah ta wa ta'ala ya tsara muku ƙarfin gwiwa da juriya da jajircewa da mu irin wannan abu sai an yi hakuri sai an dace saboda fiye da kai ga kokarin tsoron mutane a kan daidai sai ga wani mutum shi kuma shi kan ba ne ba ba to irin waɗannan sai an dace a kansu kuma wallahi wannan abu yana da amfani yanzu abin da ya sa na makara a nan gudun ba akwai wani da na san shi shi gaba ɗaya in ka so samu ne ma a ta sunan na san sai yar fahim ma a zai da na san shi limani to dalilin mu karata shi ne mun zauna da shi ina faɗa mashi abin da Allah ya fahimta da to kuma ya ce zai zaɓe shi to kaga yana da amfani ji da aka shi wa'azi amfanin shi haifa ka bai iya gane iya adadin amfanin wa'azi da Allah Allah in yana son ya shirya da kowa zai shirya da kowa ba tare da wa'azin kowa ba amma sai sai yi wa'azi shi san hikimar da ke cikin wa'azi da haka nan dole ne a yi wa'azi a ko'ina kuma a ko da wanda lokaci bai kama kuma ko da mutane ba sa saurari in a kai wanda suna masha Allah ana nan ana nan sai ta za ana saurari ta takaice wannan al'amari idan muka kalli da aka yi zaɓen shugaban ƙasa tasirin wa'azi ya yi tasiri da faɗakarwa sai tasiri duk inda ya kamata kai magana ko ka kaki in dai ta kirki za ka yi duk inda ya kamata ka faɗakar ka kaki faɗakarwa in dai faɗakarwa ce a kan aikata kirki saboda haka mu gaskiya tsakanin da Allah mun ji daɗi muna kuma godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu malamai irin waɗannan masu hazaƙa masu hangen nesa masu masu ilimi masu sanin ya kamata Allah ya tsara muku basira Allah ta'ala muke roƙo ya tsara karfafa gwiwa mu kuma Allah ya ba mu ikon yin aiki da abubuwan da kuke faɗi na gaskiya ya kuma taimake mu ya sa mu kai da cin nasara ga wannan al'amari domin cin nasara in an ci ba ta man nasir ba ce shi ma yana cikin alfarmar cin nasara mana yana daga cikin za ta fa'idan su ne kawai amma dai asalin cin nasara ta mu ce mu a matsayin mu na al'umma musulmai a jihar kaduna da kuma jihar da kuma najeriya gaba ɗaya saboda in mutum ya kalli waɗannan wa'azoji zai iya haƙura da ya ƙala buƙatar kansa domin ya gabatar da buƙatar al'umma a dunkule da kuma al'umma a jinance domin abin da muke kenan fatan mu shine kowa ya mutu akan musulunci ka san menene za ka yi wa Allah ya zira yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa amma man safa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban Allah ya hana zuciyarsa san abin da take so sai abin da Allah yake so aljanna ya ce makomarsa to yanzu kai ba ka san shi saboda da wani abu da ya tafasa. inda kan samun ka ne kare sai ka ji irin waɗannan wa'azi sai ka bari na ka ra'ayin saboda Allah kila sai Allah ya ga wannan sai ya gafarta maka zunuban ka dan wannan saboda ka bar wani abu da kake so saboda soyayyar addini ko da wani abu sabanin wanda kake so wala Allah zai iya baka zai iya gafarta maka saboda wannan kuma ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar wani abu dan Allah sai Allah ya canza mai abin da ya fi shi a saboda ka nan ka yi hakuri ka lallashi zuciyarka malamai dai tsakanin Allah sun yi iyakar aikin kuma Allah kadai san iya sakamakon su saboda Allah ta'ala ya saka muku da alheri Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara buɗe ya tsara hazaka ina roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya taimake mu kuma ya ba mu abin da muke ta ba shi muke ta fafutuka a san mu ya san kuma Allah ta ka tabbatar mana da shi kar ka bari mu kunya ya Allah kar ka bari mu ji yaji mara dadi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh